Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Binta Esiyar ce tare da Zara Ufage da sauran abokan aiki da ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 4 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Zara'u ba mukanin labarai. har yanzu akwai shakku game da wanda ya lashe zaben shugaban amurka a yau laraba sakamakon ya dogara ne akan wasu jihohi kalilan inda aka samu ambaliyar akwatunan ƙuri'u da aka aika ta akwatin gidan waya saboda annobar coronavirus wanda har yanzu ba a ƙidaya ta ba To kanin labaran kenan. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa Amurkawa na ci gaba da jiran sakamakon zaɓe a wasu muhimman jihohi da ake fafatawa domin sanin wanda ya lashe su yayin da shugaba Donald Trump da abokin hamayarsa Joe Biden suke fatan samun nasara. Keep the faith guys, we're gonna win this. Thank you, thank you, thank you. Ya ce ku ci gaba da yin imani, za mu yi nasara. Na gode, na gode, na gode. It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment, and we will win this. And we, as far as I'm concerned, we already have one. Ya ce wannan abu ne mara daɗi. A gani na wannan lokaci ne na alhini, amma za mu samu nasara. Ana ganin ma mun riga mun samu nasarar. Muna ɗauke da ƙarin bayani. Muna kuma ɗauke da wani rahoto kan yadda zaben na Amurka da kuma yadda magoya bayan 'yan takarar biyu suka bayyana ra'ayoyinsu kan zaben. Sannan kuma muna tafi da ciwon 'ya mace wanda Aisha Ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar amma yanzu sai ku gyara zama ga labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. har yanzu akwai shakku game da wanda ya lashe zaben shugaban amurka a yau laraba sakamakon ya dogara ne akan wasu jihohi kalilan inda aka samu ambaliyar akwatunan kuri'u da aka aika ta akwatin gidan waya saboda annobar coronavirus wanda har yanzu ba a kidaya ta ba shugaban amurka donald trump da abokin hamayyarsa na democrat wato joe biden dukkansu sun ci jihohin da ake sa ran za su yi nasara a kokarin su na samun rinjaye a kwalejin zaɓe da ke tantance wanda ya lashe shugabancin ƙasar a tsarin demokuraɗiyya a kaikaice. Amma sakamakon a jihohi da yawa kamar North Carolina, Georgia da Pennsylvania a yankin gabashin ƙasar sai Michigan da Wisconsin a tsakiyar yammaci da Arizona a kudu maso yamma ba a samu kwanciyar hankali ba yayin da jami'ai suka kidaya miliyoyin ƙuri'u. Wasu kuma aka jefa a jiya talata mata da ƙarin da yawa a cikin makonnin jefa ƙuri'a da wuri. Duk da rashin tabbas Trump ya bayyana a gaban kyamarori a fadar White House da safiyar yau Laraba cewa ya yi ibani ya yi nasara kuma ya ce zai je kotun koli don ƙoƙarin dakatar da ya ƙuri'u. Trump ya ce wannan babbar damfara ce ga al'ummar mu ya kara da cewa kamar yadda na sani tuni na yi nasara. Gangamin yakin neman zaben Biden ya ce ikirarin da shugaban shugaba trump ya yi na cewa zai rufe kidayar ƙuri'un a matsayin abin da bai kamata ba kuma mataki ne na kwacewa amurkawa haƙoƙinsu na zaben da suka yi kafin ranar kaɗa ƙuri'a jami'an tsaro da na leƙen asirin amurka sun yi ikirarin samun nasara a zaɓukan ƙasar baki ɗaya da aka gudanar a jiya talata inda suka tabbatar wa masu jefa ƙuri'a cewa sun kare dukkanin hare-hare kan kayayyakin kaɗa ƙuri'a yayin da suke ci gaba da zama cikin shirin yiwuwar samun masu kutsayi da bayanan ƙarya daga ƙasashen waje wannan bayanin ya fito ne daga shugaban adana rumbun bayanai na amurka janar paul nakasan wanda ya ce kokarin kutse a zabukan ya gamu da cikas kafin a yi wata barna nakasan wanda shi ma darakta ne a hukumar tsaron ƙasa ya ce ina da yakinin ayyukan da muka yi a kan abokan gaba a cikin makonni da watannin da suka gabata mun tabbatar ba za mu samu katsalandan a zaɓukanmu ba a sanarwar da aka fitar a yammacin jiya talata ya ƙara da cewa idan aka zo maganar masu barazana ga tsarin mu mu ma a shirye muke mu katse duk wata barazana yana mai cewa duk wani yunkuri da za a yi nan gaba zai gamu da irin wannan mataki jami'an tsaro na zaɓe tare da na hukumar tsaro ta rumbun adana bayanai na hukumar ta cyber security and infrastructure security agency wato cisa sun sake tabbatar da kalaman nakasan a cikin jerin rahotanni ga manema labarai suna masu cewa tsawon shekaru da watanni da da aka kwashe ana shiri ta sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu matsananciyar guguwar eta na ci gaba da barna a kasashen amurka ta tsakiya ta nicaragua da honduras sa'o'i bayan da ta sauka zuwa gabar tekun nicaraguan masu hasashen yanayi a cibiyar da ke sa ido kan yanayi na guguwa amurka sun ce guguwar na matsawa arewa maso gabashin nicaragua dauke da iska mai karfin kilomita 140 a sa'a daya masu hasashen sun yi gargadi game da guguwar mai haɗari da barazana ga rayuka tare da lalata iska da ambaliyar ruwa a wasu yankunan Amurka ta tsakiya. Guguwar ETA ta dira a jiya talata a kusa da gabashin gabar ruwan Nicaragua na Porto Cabezas dauke da iska mai karfin kilomita 225 a sa'a daya abin da ya sa ta zama guguwa ta hudu a rukunin na mataki na biyar da ke auna yiwuwar guguwa. Akalla mutum uku sun mutu sakamakon guguwar wata yarinya ya shekaru goma sha biyu a honduras ta mutu lokacin da zaizayar ƙasa ta binne ta yayin da wasu masu haƙar ma'adanai biyu suka mutu a zabtarewar ƙasa a nicaragua To nan ba da jimawa ba, Zara'u za ta kawo mana ƙarashen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo maku rahotonmu na farko. Amurkawa sun kada ƙuri'u a ranar Talata a zaben da wasu ke gani shine ya fi kowanne haifar da rabuwar kawuna a ƙasar a zamanin baya-bayan nan. Ga Mahmud Lalo da fasarar rahoton Mike O'Sullivan. sama da amurkawa miliyan ɗari ne suka kada kuri'unsu tun kafin ranar zaɓe ta hanyar yin sammakon zaɓen ko kuma ta hanyar gidan waya cikin yanayi na fama da annobar coronavirus da fargabar yiwuwar barkewar zanga-zanga gomman miliyoyin mutane suka kada kuri'unsu a ranar zaben arthur cohen na ɗaya daga cikin amurkawan da suka fita zaɓe a nan birnin washington dc ya ce ina da kyakkyawar fatan cewa abubuwa za su tafi daidai lura da cewa muna da tsarin demokuraɗiyya mai kwari a amurka mutane sun kada kuri'unsu ne a dakunan taron jama'a da coci da kuma wannan masallaci da ke birnin los angeles wannan mai kada kuri'an cewa yi yana da muhimmanci mu samu damar aiwatar da 'yancinmu na kada kuri'a saboda ta haka ne muke iya faɗan ra'ayinmu domin sauya abin da ke faruwa idan ha ba ma san abin da ke faruwan ko kuma dai mutum ya yi wani abu da zai yi tasiri. a cewar wata mai goyon bayan joe biden ta yi zaɓe ne don samar da sauyi haka zalika shi ma wannan mutumin mai suna philip martin da ya ce fafutukan nuna mahimmancin rayukan bakaken fata ta black lives matter ce ta mai da tsimi ya ce cikin shekarar da ta gabata an farga a ƙasanmu dangane da yadda aka mai da hankali kan abubuwan da suka shafi rashin adalci a yanayi na zamantakewa da kuma yadda ake kallon al'amura a cewar kevin wannan zaɓe na da matukar muhimmanci kuma dama ƙasar ta hau tubar gyaruwa um, ya ce ni na zo na zaɓi make america great again ne wato yadda za a ƙara wa amurka martaba na zo ne don na zaɓi wanda zai shugabanci ƙasarmu da kuma abin da zan iya yi wa ƙasata wasu da dama irin su Tress Henson na ganin babu haufi Amurka na tafiya daidai karkashin shugabancin Trump. I ce ina son yadda na ga shugaban kasa yake son fifita amurka akan komai na kuma yi imanin cewa 'yan republican suna kan hanya mu daidaiciya sai dai ga baki irin su nasir beram ra'ayinsa shine amurka ta zama mai kyamar baki karkashin mulkin shugaba trump ya ce dukkan mu baƙi ne abin da ya sa ƙasar nan ta ɗaukaka kenan idan tsarin wannan gwamnatin ya ci gaba a haka kasar nan za ta shiga wani yanayi da ba za mu iya gyarawa ba akwai dai fargabar da wasu ke nunawa cewa duk 'yan takarar da masu kada kuri'a ba za su amince da sakamakon zaben ba megan thomas a nan birnin washington dc ta yi zaben nata uh, ta ce ina ga yana da kyau a karshe a ce kowa ya lamunta da sakamakon mu haɗa kanmu mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya mu amince da sakamakon ko ta yaya ya zo mana ta yiwu ba za a samu cikakken sakamakon zaɓe ba sai nan da wasu kwanaki ko makonni dokokin zaɓe a amurka sun bambanta daga jiha zuwa jiha kamar yadda jami'in zaɓe gary scott na karamar hukumar fairfax a jihar virginia ke cewa za a samu sakamakon farko a yau amma ba za a samu cikakken sakamakon ba saboda an ba mutane hannun da zuwa juma'a su aiko da kuri'unsu ta gidan waya a cewar beth jobson ta jihar pennsylvania abu mafi muhimmanci shine a ƙida ƙuri'ar kowa da kowa ta ce ni addu'a ta ita ce allah ya sa su bari a kirga kowace ƙuri'a ba sai an kai ga ta da jijiyar wuya ba sai mu zauna mu tattauna saboda ni ina da 'yan uwa da muke da mabambantan ra'ayi amma duk da haka ina son su because I have family members that feel differently and I still love them. To wani abin tambaya dai a nan shine shin idan za su tafi daidai sannan shin duk jam'iyyun za su amince da sakamakon abin da amurkawa da sauran kasashen duniya suke jira su gani kenan. madalla an gaishe ka Mahmud Lalo har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga zarawu da karashen labaran duniya. Kasuwannin hannayen jari a nahiyar Asiya sun sake yin sama a yau Laraba yayin da masu saka hannayen jari suka yi watsi da zaben shugaban Amurka da har yanzu ba a kare ba. Kasuwar Nakai a Japan ta samu karin kashi ɗaya da ɗigo bakwai. Ita ko Composite ta Shanghai ta cira sama da kashi sifili da ɗigo ɗaya. Sai Kospi ta Koriya ta Kudu ta rufe da kashi sifili da ɗugu shida wato adadi mafi mafi girma yayin da tsec a taiwan ta cira sama da kashi daya sai S&P da ASX a Australia ta yi ƙasa da maki hudu. A ƙarshen hada-hadar kasuwancin yamma Hansai a Hong Kong ya rikito da kashi sifili da dugu biyu. Yayin da Samsex ta Mumbai a India ya yi sama da kashi sifili da dugu biyar. Ana siyar da gwal a kan dala dubu ɗaya da ɗari takwas da 88.50 a ma'aunin ounce wanda hakan ke nuna farashin ya faɗi da kashi ɗaya A kasuwar kayayyaki kuwa ana siyar da gangamin fetur a Amurka kan dala 37.74 yayi sama kenan da kashi sifili da ɗigo biyu. Sannan ana siyar da ɗanyen mai mai ma'aunin Brent a kan dala 39.88 a kowace ganga abinda ke nufin Yayi sama da kashi sifili da ɗigo hudu. zara'u to har yanzu amurkawa na nan suna jiran sakamakon zaɓe a wasu jihohi da ake fafatawa domin sanin ko shugaba mai ci donald trump zai ci gaba da jagorantar kasar ko kuma abokin hamayarsa na jam'iyyar democrat tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden ne zai maye gurbinsa har ila yau ga mahmud lalo dauke da ƙarin bayani a fasarar rahoton patsy da kuswara in Washington, D.C. To an dai ta gwangwajewa a birnin Washington DC da kuma birnin Miami da ke jihar Florida a daren jiya Talata. Yayin da ake dakon sakamakon zaben shugaban kasa tsakanin shugaba mai ci Donald Trump da kuma abokin hamayyarsa na Democrat Joe Biden. har yanzu babu wanda ya samu adadin ƙuri'u 270 daga cikin ƙuri'u 538 na wakilai na musamman da ake kira electoral college wanda ake bukata ɗan takara ya samu kafin ya lashe zaɓe shi dai tsarin zaben amurka ba yawan kuri'un da ɗan takara ya samu a zaben gama gari ne yake bashi nasara jeremy maya malami ne a jami'ar george mason da ke nan amurka looks like it's about 50-50 for ya ce akwai alamu an yi kankankan a tsakanin 'yan takarar biyu abin mamaki ne game da wannan zaɓe kusan a iya cewa abin da ya faru kenan a zaben 2016 yake sake faruwa lamarin da zai sake komawa kan waɗannan jihohi uku na wisconsin michigan da kuma pennsylvania asalin jihohin wisconsin michigan da pennsylvania jihohi ne na 'yan democrat waɗanda trump ya lashe su a zaben 2016 duka 'yan takara biyu sun tafka yakin neman zaɓe a yankunan cikin kwanakin ƙarshe gabanin a yi zaɓen. cikin sanyin safiyar yau laraba daga gidan sana wilmington da ke jihar delaware biden ya yi kira ga magoya bayansa da su ƙara haƙuri ya ce ku ci gaba da yin imani za nasara na gode na gode na gode jim kaɗan bayan haka cikin wani saƙon twitter da ya wallafa trump ya yi maza-maza ya mai da martani yana mai cewa 'yan democrat na ƙoƙarin sace zaɓen saƙon da kamfanin twitter ya ayyana shi a matsayin wanda zai haifar da rudani amma daga baya shugaban ya fito ya yi magana daga fadar white house It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment. And we will win this. And we, as far as I'm concerned, we already have wannan abu ne mara daɗi. A gani na wannan lokaci ne na alhini. Amma za mu samu nasara. Ana ganin ma mun riga mun samu nasarar. Duk da cewa shugaban yana ikirarin samun nasara, za a ci gaba da ƙidaye ƙuri'u. Kuma ta yiwu abin ya ɗauki kwanaki kafin a san takamaiman wanda ya lashe wannan zaɓe. Latrice Washington malamar jami'a ce because of the pandemic as well, we have seen Tace saboda annobar COVID-19 mun ga yadda mutane suka yi ta aikawa da ƙuri'unsu ta gidan waya. Saboda haka an samu ƙarin mutane da suka zaɓi yin zaɓen ta wannan hanya, lamarin da zai sa a ɗan samu jinkiri wajen um, ƙidayar. Amurkawa dai sun gudanar da zaɓen nasu cikin lumana duk da cewa an girke 'yan sanda a wasu rumfunan zaɓe, yayin da jami'an tsaro suka zauna cikin shirin karta kwana. bayan da kwashe lokaci ana zafin yakin neman zaɓe da ya rarraba kawunan jama'a a amurka yayin da kusan aka yi kunnen doki a wasu jihohi aka kuma kai ƙararraki kotu kan ka'idojin zaɓe da watakila za su iya tasiri kan ƙuri'un da za a kidaya dole ne yakin neman zaɓen na amurka da aka kwashe watanni ana yi ya ɗauki lokaci kafin a ga sa. a gaida mahmud lalo da ya karanto mana fasarar rahoton fasi da kuswara yanzu kuma sai ku daɗi gyara zama don shirin mu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha. A makon jiya mun kawo muku hirar da abokiyar aiki mu Shamsiya Hamza Ibrahim ta yi da Hajiya ga Galadima tsohuwar darakta ne kula da al'amuran cigaban yara mata a ma'aikatar mata ta Najeriya. Sai Aliyu Samba jagoran kungiyar da ke sa ido akan matsalar cin zarafin yara maza da mata shiyar jihar Kano da kuma Zainab Nasir Ahmad shugabar kungiyar Girl Child Initiative Community Engagement. To a yau za mu tashi akan bayanan Aliyu Samba inda yake bayani kan mahimmancin kyautata mu'amala tsakanin iyaye da yara mata. Ai sauraro lafiya. Idan aka samu wannan karfafawa tsakanin iyaye mata da kuma su 'ya'yan a samu kubba mai girma da za a rufe ta aukuwa irin wannan abubuwan tsakanin iyaye waɗanda suke da karancin tunani da suke afkawa 'ya'yansu a irin wannan al'amura. To bari mu je gare ki a malama Zainab. Ana yawan tsangwaman mata ta fuskan al'adu inda yawancin lokaci ake nuna akwai abin da maza za su iya yi amma mata su ba za su iya yi ba. Labarin da ke kai ga ake tsangwaman su. Me za a iya yi wajen samun daidaito a tsakanin mata da mazan? to masha Allah kamar da yadda hajiya ma ta fara yin bayani ɗalibi mu ma muna da matan da ba su da tsoro muna da matan da ba su iya yin abubuwa na bajinta jarumai a duniya amma kuma yadda ake saka wa yara dan zaki ga yarinya mace ta taso tana da buri na zama wata aba a rayuwa amma tun daga yarinta za a nuna mata ke ba mace ce mata ba sa yin kaza ko mata ba za su iya yin kaza ba to wannan abin tun a lokacin ne zai riga kashe mata zuciya ta da cewa eh tabbas ita ba ta kai matsayin da za ta irin waɗannan abubuwan ba kuma yawanci abubuwan al'adu ne suke zuwa da su ba addini ba yanzu kamar misali in kika duba rayuwar bahaushe musamman a karkara za ki ga har yanzu duk da dai an samu ci gaba na bangaren karatu amma kuma har yanzu za a nuna namiji za a kai shi makaranta amma mata za a bar su a gida ko a dora musu Allah ba la'akari da waye fi sha'awa ko kuma duka za a iya kai su gaba ɗaya aka sai a ware namiji ita kuma mace sai ta zama ba za a ba ta wannan damar ba to kawai rayuwar ce take tafiya haka shi yasa har yanzu a ko ina muke zama ko koma baya kuma ko da a ce sun zama su sun kasa sun ce da tabbas da gaske za su ki ga a dai cikin al'ummata mu ake kara mayar da su bayan a nuna musu cewa ba su isa ba kuma ba su kai ba shi yasa zaki da har yanzu muke ta zama a baya muke ta zama a baya a matsayin mu kin har yanzu ba daidaito ta bangaren da ya shafi ilimi siyasa harkan kasuwanci ko ina zaki ga maza ne a gaba mata kuma suna baya kuma za a kawo maganganu da suka shafi addini a ce Allah ya ce mace tana kasan namiji da sauransu kuma yanayin yadda mutane suke fassara irin waɗannan hadisai da ayoyin suna fassara sauransu wanda ki ga a yawanci arewacin Najeriya abu ya fi yawa haka to um, al'ada ce take sawa waɗannan abubuwan suke faruwa shi har yanzu 'ya'ya mata suke zama a baya kowace matsala kowace wahala kowace masifa za ki ga akan ya mace take karewa don kamar matsalar fyaɗe din nan ai ga fyaɗe ana yi wa maza ana yi wa mata amma kuma za ki ga na matan ya ce wato da su ana ganin su kamar ba su da ƙarfi su masu rauni da sauran duk wanda yake niyyar yayi wata mugunta ko ya wani shashanci ko ya wani abu na cutarwa to akan mace abin su yake karewa su maza ba a ba su irin wani ba a musu irin wannan abin sannan kuma yanayin tsarin shari'ar mu har yanzu akwai akwai wasu abubuwan da ya kamata a ce an canza su na ganin hukunta waɗanda suka aikata irin waɗannan laifuffukan kamar misali akwai wani act da violence against person prohibition act da ya kamata a ce zuwa yanzu an tabbatar da su amma sai daga an ce ai wasu a cikin tsare tsaren abubuwan su ne karo da al'adar mu saboda haka ba za a yi fasin ɗin shi ba za ki ga ko da majalisar tarayya ta yi fasin waɗannan zai kamar child protection bill wanda har yanzu ake fafutukar a tabbatar da shi a kano shi ma har yanzu suna ganin ya ci karo da al'adu ba za a yi ba to muddin ana ci gaba da kallon waɗannan abubuwan to ana nufin kenan ƴaƴa mata su ci gaba da rayuwa cikin halin haƙula inda al'adu marasa kyau suka bar su a ciki tunda ba wai duka al'adun namu ne marasa kyau ba amma irin waɗannan al'adun sauya haƙƙin su ne suke mai da mu koma baya kuma dole sai an tashi tsaye an nuna tunda ba addini bane ba duk kuma da abin da ba addini bane dan an ajiye shi ba na akwai laifi a cikin sa to hajiya bari na koma gare ki a matsayin ki na tsohuwar darekta a ci gaban yara mata a ma'aikatar harkokin mata ta ƙasa wanda mataki gwamnatoci a ƙasashen duniya ke ɗauka wajen daɗa wayar da kan al'umma akan harkokin yara mata. Ala kula halin mu dai mun san tun muna yara akwai wasu al'adu da turawa waɗanda suka shugabance mu suke yi. Irin majigi majigi din nan da ake a ƙauyuka tun muna yara yanzu ba a yi. Su kuma can turai su baza a talabishin su yi a jarida su yi a rediyo haka suke wayar da mutanensu abubuwan da ya kamata a yi da abubuwan da bai kamata a yi ba to yanzu mun daina yi har ta harkar lafiya a harkar malaman tsafta da ake muna yara ake zuwa gida gida a duba ban da kwata da shara yanzu duk ba a yi to a hakikanin gaskiya sai mun koma na harkar wayar da kai a wayar da iyaye maza a wayar da iyaye mata a wayar da yara mata ingancin ilimi da ki yi kwazo a makaranta ki zama wani abu ki samu ɗaukaka. Allah abin da ice yanda iba mace kwakwalwa haka iba namiji. Abin da kurin za a ce mace ba za ta iya yi ba shine abin da ike na physical fitness na ƙarfi. Mm. To ba dan ba za a yi ba. amma duk abu na kwakwalwa na neman ilimi na zama wani abu ga ya mace ya kamata gwamnatinmu da masu sarautanmu da mu na lokal gannan da malamanmu duk a tashi a yi sa a ta wayar da kai shine mm. a wayar da kan uwa mace yadda za ta janyo 'ya'yanta a jiki ta gaya musu mahimmancin ilimi ko tana da kuɗi ko ba ta da ilimi ilimi ba inda ba zai kai mace ba to amma ba ma yi to idan ana son a yi haka sai an ci gaba da wayar da kai shugabanni suna yi yi malamai suna yi masu unguwanni suna yi amma a yanzu a a shiru muke hmm. akwai malamai da suke kokarin wajen wayar da kai na harkar ilimi na mace da na namiji saboda Allah ta yi wal mu'minina wal mu'minat wal na wal to amma sai mai banza da abin da ake cewa kuma su iyaye mata idan ma uwa ta fahimci cewa ita tana da bazan ta yi karatu ta zama wani abu in ba ta samu haɗin kan mijinta ko ɗan uwanta ba to wallahi ba za a kai ko ina ba saboda haka sai an tashi ana wayar da kai ne kurin hanya mafita mala aliyu akasarin lokaci ana cin zarafin yara mata ta fuskan aiki to me za a iya yi wajen kawo karshen irin waɗannan wahalhalu da mata ke fuskanta a matsayinka na miji to a gaskiya tunanin cewa wai akwai wani nau'in aiki da mace ba za ta yi ba yana tunanin wani tsohon tunani ne ko kuma wata tsohuwar falsafa ce idan muka duba a rayuwar da muke ciki a yanzu duk wani bangare da za a ce ga wani aiki da za a yi ko da na cigaban al'umma ne ko na neman duniya ne to za a ga cewa tasirin da mata suke da shi wurin kawo ci gaba a wasu lokutan ma har yakan zarce na maza to al'umma mu tana kan zama a matsayin mai rauni saboda wasu sukan alakanta abin da cewa ai haka addini ya koyar wasu kan karanto hadisin da suke cewa manzon Allah ya ce annisa'u na qasatu aqli wadi mata masu tawaya ne a hankali da addini to idan muka kuma addinan kuma sai muka cewa wannan maganar kusan irin hadisi hadisan nan ne da ake alakanta su da cewa da ifan hadisai ne da ake kawo su saboda a cimma wata mata kokarin ne ta kokarin ciccaba maza da kuma kaskanta mata a cikin al'umma maza Allah sallallahu alaihi wasallam an samu hadisi da yake cewa khuzuni sadira kuma inda hadhihi umaira inda yake cewa a riƙi rabin addini a wajen wannan yajjar wace ce wannan yajjar ita ce na Aisha domin kenan da a ce mata ba su da wani tasiri ko kuma wata wasa da za su iya yi na kawo sauyi ba za a ce a karɓar rabin addini gaba ɗaya a gurin ya mace ba wannan shine abin da ya kamata a ce al'umma suna yi da shi kuma suna duba suna fahimta kafin su yi katsalandan akan abin da ya danganci sha'anin jinsi na namiji da mace bari nuna fifikon wani akai mata suna da damar da za su iya yin dukkanin ayyuka na ci gaba yanzu a kwana kwana nan hajiya take faɗa ga na ungozo okonjo uwela wanda abokin takarar ta ta mace ce to ga a duniya sai zamana abokan takarar ma gaba ɗaya mata ne guda biyu suke yin takara akan wani abu guda ɗaya kuma karshe ga yanda sakamakon yanzu ya tabbata akan cewa macen tamu ta nan kasa Najeriya ita ce wannan mai wannan jagoranci to da jagorancin mace yake ba wai rauni ne a ciki ba ba kuma kaskanci ne a ciki ba a'a mace tana da maki domin yanayin tunanin mace da tunanin namiji akwai bambanci shi namiji akwai abin da wasu daga cikin masana psychology suke cewa yana da ɗabi'a ne ta zafi a cikin kowane irin al'amari to a sanda zafi wa al'umma yawa kuma kuka take saboda mai tsanani da suke tsinta kanta a ciki to amma ita mace sai Allah ya yi ta mace halitta ce mai taushi mai kuma tausayi da jin kai wannan taushin da tausayin da jinkan sai a ga tasirin saurin kawo al'umma nagartaccen da ingantaccen cigaba gaba ya ma fi tasiri a kan tasirin da da namiji yake da shi a cikin society. Daga karshe idan kuka samu damar sauya abubuwa da za su kawo ci gaba a rayuwar yara mata me za ku iya yi in soma da ke malama Zainab. Ni kamar ta bangare na gaskiya zan kuma da hankali akan bangaren ilimi sannan kuma da yaki da cin zarafi saboda shi wannan rashin ilimin shine kusan umul a ba'isin dukkan matsalolin da suke faruwa saboda daga lokacin da mace ta samu ilimi tamkar fitila ce a cikin duhu. To dama an riga an faɗa ilimi shi mai haske shi ne mai haska duniya. Kuma bature ma ya faɗa kuma addinin mu ya faɗa to educate a girl child or a woman is to educate a nation. To babban abu mafi fa'ida shi na intar da al'umma particularly mu girl child. saboda duk abin da ya mace aka ilimtar da ita to nation guda za ta yi girgin. Iya abin da za mu iya kamu kenan a cikin shirin ciwon mace na wannan makon. Sai a tare mu a makon gobe don sauraron wani sabon shirin ciwon mace. Yanzu a madadin Shamsiya Hamza Ibrahim da bakin nata. Sai wacce ta sada mu da ku Julie Leathers Gresham. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alkhairi. Ma'asala. To a gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma bari mu kawo maku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adamu Jau ya ce zaɓe dai an riga an kammala a Amurka duk wanda ya nasara kuma muna masa fatan alkhairi domin dai an ce fata na gari lamiri. Sako na gaba ya fito daga Amina Adamu Malam Madori da Rabiu Dakot Dunari da Umar Baban ya sabon gida a jihar Jigawa. sai sako daga abubakar kawu girgir ya ce salam ya hausa yunkurin mahukuntan najeriya na dawo da kafa dokar shiga intanet wannan abu ne da zai yi wuya a iya cimma nasara domin ko kasashen duniya irin su amurka da ingila ma sun yi kokarin yin hakan amma ba su cimma nasara ba sako daga sani mai lange-lange a wuri da ali usman taka lafiya suka ce assalamu alaikum ya hausa dan Allah ku ba mu dama don mu yi wa Amurka fatan samun shugaba na gari kuma karɓaɓɓe ga duniya a fatan Allah ya sa a dace amin Sakonmu na karshe ya fito ne daga Sadiya M Sadiya daga kasar Afghanistan tare da Fatima Musa wada barikin ladi jihar Filato a nigeria da Maryam F Fulani daga kasar Saudiya suka ce salam biyo ya Hausa da fatan kun wani lafiya Allah ya sa haka amin. A yau mun shigo wannan fili ne domin yin tar da kuma Allah wadai da ci gaba da kai munanan hare-haren bama da 'yan kungiyar Taliban ke ci gaba da yi a birnin Kabul na kasar Afghanistan. wallahi hakan abin takaici ne kwarai da gaske muna addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasar mu ta Afghanistan amin summa amin to mun gode sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin naku ta adireshin mu na email wato hausa-service@voanews.com To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin zara ufayi wadda ta taya ni gabatar da shirin da editan mu na yau mahmud lalo sai julie leathers gresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu na yau ya ce taku inta esero da ke muku fatan alkhairi ma yanzu kuma sai a dakaci shirin mu na gaba yau da gobe.